Dattawan cikin jam'iyyu na ci gaba da kira ga 'yan takara dukkan matakai suke mutunta ka'idojin mulkin dimokuraɗiyya na ba kowa 'yancin sa don kauce fitinar da kan kawo doguwar nadama. Duk da waɗannan dattawa na da katin shaidar jam'iyyar siyasa, amma suna ganin muhimmancin dattako yayin kamfe. Isa ta fi da da yana daga cikin dattawan. Jam'iyya inuwa ce babba ba irin mutumin da baya ciki ko APC ko PDP. kuma wasu idan ba an yi rigima ba shefeninsu ba zai ja ba to irin wa'annan ne muke kira a mai da hankali da su don siyasa a cikinta a constitution na kowane jam'iyya ba inda aka ce a fugi mutum ko a kashe shi electoral law babu wannan constitution na najeriya babu wannan amma duk wanda kaga zuciyarsa muguwar zuciya ce to ba za ka iya ɗauke masa wannan zuciyar ba sai dai allah ya sauwaƙe allah ya hana mu ganin ran da suka aiki da niyyarsu amma siyasa nan da ikon allah za a yi ta mai sauki za a je zaɓe a fidda wanda mutanen Najeriya suka zaba. Hakanan shi ma wazirin Findiga Ismaila Mu'azu Hassan wanda ya samu tikitin neman takarar majalisar wakilai a yanar PDP na ganin lumana da hangen nesa ne za su taimaki 'yan siyasa musamman ma na yankunan da ke da'irar fitinar Boko Haram. Muna kira ga dukkan al'umma a zo a yi biyayya wa hukuma zaɓe abu ne na ra'ayi kowa ya ra'ayinsa da yake so cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashin hankali ba a yi shi lafiya a gama shi lafiya amma wani ya ce shi kaɗai ne zai hana wani ko zai sa wani to wannan gaskiya ba daidai ba ne kuma ba za a yarda da shi ba wani lokacin za ka je majalisa sun taso sun yi wata barazana mutane ma sai su kama dariya su ce yi rabu da su da Allah kawai kuɗi suke nema ko abin da za su iya kai ya kake hango wannan al'amarin ne in ka je majalisa to abin da muke faɗi mun yi ai an gani kuma sannan kuma daga rekod ɗin da muka yi mutane za su iya gane ko mu ɗin irin wa'ancan ne ko kuma na daban ne Tumana baka shakkar da yan adawa ya za a yi mu ji shakkar yan adawa yau ake adawa ne a siyasa dole ne daman siyasa sai da adawa kuma adawa bai zama nasara ba sai dai shi kuma dattijo Ustaz Yunus da ke takarar majalisar wakilai a inuwar adawa da ganin in shugabannin koli suka gyaru to kasa ma za ta iya daidaita PDP nan sun jima suna mulki duka ba ma ganin ci gaba kuma a ce tilas mu din wai ba za ka isa a demokradiyya ka ba yancin ka ba wai ba za ka fito ka ce kai ma ka ba freedom of association da ake magana da yanci dai wai a ce baka da shi dole sai ka PDP a dole dole ustaz ka ce kuma jihohin a ce pdp ba gani ba yanzu pdp ba kamar yadda gwamnan katsina ke cewa dole ne in ka fita sai ka hau kan titin pdp yo ai pdp ka gwamnati ne kuɗin mu ne ko ba na pdp ina biyan haraji kuma da kuɗin harajin mu ake aiki duk da cewa shugaban ƙasa ya ce wai corruption akwai bambanci da sata to kaga su a nasu definition din kenan in ka saci kuɗi ba corruption bane mu ko muna cewa dukkan su dan juma ne dan jummai da ma dai a ce duk abin da yan siyasa ke faɗa haka yake har cikin zukatansu da lamura sun inganta ko a Najeriya tamkar dai tsarin mulkin Najeriya ne da ke da dokoki masu ma'ana amma masu ikon sanya bin dokokin su ne kan gaba wajen take doka ko kuma sukan kawo batun doka ne don cimma muradunsu na son zuciya Nasiru da Ali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya